samatu sheikh amin ibrahim daurawa wa ba'd talabtu yad ibnati ammati lizawaj wata bayyana annani arda'tu min ammati ni faqat kama qala ummi arsaltu laha fatawa sheikh muhammad nasiruddin albani wa sheikh ibn baz wa sheikh usaimin wa lam taqatani wa fadalan laysa amran bitakarrumi minkum sharha sharhun mufassal bil hausa yubayyana halal wal haram fi rada li asma li usmi awalidati to kamar da ya rubuta nake karanta wajen zakumullahu khairan abinda na fahimta ya ce yana neman auren yar amminsa waye ammi wan uba ko ƙanin uba wanda suke uwa ɗaya. ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kenan ammi ana samun guda uku ko wanda suke baba ɗaya da baban da babanka amminka ne wanda suke uwa ɗaya da babanka amminka ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da babanka amminka ne sannan akwai ammi wan uba akwai ammi kanin uba ko to wannan yassa to kaga ya halatta ya aure ta ko sai ya ce kuma sai ta bayyana a gare shi cewa ya sha nonon ammarsa wato kanwar wato ita amma ce ba am ba ammi bane amma ce wato kanwar babansa ko yan babansa da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ita ma dai guda biyar ɗin ce yar babanka ko kanwar babanka ko wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wacce suke uba ɗaya ko wacce suke uwa ɗaya to ita wannan tana da ya kaga zaka iya aurenta sai zama an yi auren zumunta yar uwa da yar kani kenan to amma sai aka ba shi labari cewa ita wannan kanwar baban nasa koyar baban nasa ya sha nonanta amma so biyu ne kadai so biyu kadai ya sha kama qalat ummi yace kamar yadda babarsa tace so biyu kacal ya taba shan nonan ita kanwar baban nasa koyar baban nasa ita amma shi ya aika mata da fatawa ta Sheikh Muhammad Nasiru Din Albani ya aika mata da fatawa ta Sheikh Abdul Aziz bin Baz ya aika mata da fatawa ta Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin amma ta ce bata yadda ba to bata san waye Sheikh Nasiru Din Albani ba da ce kai a risala ka gani ko a askari ko a muktasar ko Imam Malik ne ya faɗa ita bata san waɗannan malaman ba bata wadatu ba da haka wa fadlan ina roƙo walaisa amuran ba umarni nake baka ba kai karamci kai sharhi daki daki cikin harshen hausa cikin harshen hausa game da hukuncin shayarwa meye halal menene haram domin in kai ma babata ta saurara wa jazakumullahu khaira yanzu gashi mun tashi kuma ai ko sai dai a ba da wani lokaci yanzu lokaci yi an tashi duk masu daukar nan sun ce lokaci yayi kaga kuma bayani kace fa dalla dalla kana nufin mu aje karatu mu mai maka ta awa uku akalla tunda ka ce dalla dalla mas'alar raza'a ai dalla dalla da mazahibin malamai da matsalolin da ke tasowa cikin raza'a na taɓa yin wannan kes mai kama da wannan shi an yi auren maha an haihu Allah ji kan Sheikh ah, Abubakar Turaita shi ya kira ni daga Kaduna ya ce muna da wani kes a Fatasko amma zan sa a kawo maka shi Kano shi wannan almajirin nawa ya auri mace ne sai rigima ta haɗa su ya mata sake ɗaya da ya sake ta sai ta tafi gida daga baya sai je ya samu waliyinta ya ce ya dawo da ita sai walin ya ce shi bai yadda ba ya ta ba shi haƙuri ya ƙi yadda sai ya ƙyale shi yanzu dai ta yi jinin da uku har ta yi aure warannan ya ce yana jin karatun ka sai ya ji ka ce kome ba izinin wali ba izinin matar ba sai an ba da sadaki ba ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba ba sai an kafa shaidu ba in dai mutum ya gaya matarsa ya mai da ita kawai ta koma to shi kuma sai ya ji cewa fa ashe ma matarsa ce to shine ce ya zo ya taso ya zo ya mun bayani sai na ce a rubuta takarda a gayyato ita matar da mijin da ya aure ta da kuma waliyin nata su zo suka zo na ce waliyin tsakaninka da Allah wanda in ka mutu zaka koma gare shi zai tambaye ka wannan mutumin ya gaya maka ya mai da matarsa kafin ta gama jini uku ya ce eh ke tsakaninki da Allah wanda ya halicce ki zaki mutu zaki koma gurinsa zai miki hisabi kin ji mijinki ya ce ya mai da ke kafin ki gama jinin al'adanki uku ki gama idda ta ce da eh. ce to wannan shaidar taku guda biyu da ita matar da waliyinta ya nuna kenan ya mai da matarsa kafin ta gama al'ada kenan mata aure kuka aurar ke da aurenki kika yi aure kai ko mata aure ka aurar na ce kai kuma mijin da ya aure ta na ce kai kuma tsakaninka da Allah ka san cewa mijinta ya mai da ita ka aure ta ce wallahi shi bai sani na ce to kai abin da ya sa ba za a yi maka hukunci ba saboda ba ka sani ba ne abin da ya cece ka kenan kuma ka yi rantsuwa ka sani ba don haka yanzu kai miji na biyu ba ka da mata matar wannan ce aurenka an yi sha iska da ka ya ruguje kai ka ɗau ka ku tafi sai ta ce ai tana da ciki ta ce tana da ciki kuma ita ta fi son wannan na biyu na ce ba magana so tsakaninki da na biyu ke fa matan wannan ce kuskuren da aka samu shi wannan ya yi wa mataka ciki ne bisa rashin sani su da ka wannan dan dan wannan kai ɗanka ne ah, kamar ya ɗana nace saboda matakka ce mai ɗan ba karuwa ba ce ba mara aure ba ce alwaladu lil firash walil ahiril hajar su da ku tashi ku tafi ai ba kai ba ne kan Allah ya jarabce ka da wani in shari'a ta hukunci kawai ka tsaya nan ka ce kada Allah ya jarabce ka da haka kawai amma bacin ya za ya za haka kawai aka shi kenan haka shari'a ta bisa annabi da ya ce alwaladu lil firash walil ahir hajar sai magana ta kare to mu ma nan muka karar da ita